Gwamnatin jihar Ekiti ta ce za ta yi duk abin da za ta iya domin ta shawo kan rikicin makiyaya da manoma a jihar ta Ekiti. Mataimakin gwamnan jihar Ekiti Otumba BC Egbeyemine ya tabbatar da hakan a birnin Ado Ekiti a wajen yin addu'o'i don murnar lashe zaben da aka yi a watan da ya gabata. any to destroy farms. I'm a farmer. Otumba BC Egbeyemi ya ce baya goyon bayan kowane makiyayi ya lalata su domin shi manomi ne. Haka zalika su ma manoma su kashe dabbobin makiyaya. Don haka gwamnatin jihar Ekiti za ta yi duk abin da za ta iya don a sami dawwammamin zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma da ma sauran jama'ar jihar Ekiti. Mataimakin gwamnan na jihar Ekiti ya ce ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi. Kana ba za a sami ci gaba da raya ƙasa ba sai da zaman lafiya. Otumba Agweyemi ya bukaci jama'ar jihar Ekiti da su baiwa gwamnatin su goyon baya domin ta samar da ababen more rayuwa ga jama'a. Shi ko babban limamin cocin Cathedral Church of Emmanuel Anglican Communion da ke birnin Ado Ekiti inda an ka yi ibadar. Right Reverend Christopher Omotundi ya bukaci shugabanni da su ji tsoron Allah kana su yi amfani da mukamansu su inganta rayuwar jama'ar su. Bishop Omotundi ya ce ku inganta rayuwar jama'ar ku ga abin da Allah zai yi muku na alheri. Limamin cocin ya ƙara da cewa rashin jin tsoron Allah ne musabbabin fatara da kalubalen rayuwa da ke addabar ƙasar nan tamu. Ya buƙaci jama'a da su sanya tsoron Allah ga komai don a sami rayuwa mai inganci. Taron addu'o'in dai an shirya shi ne don a gode wa Allah a game da samun nasarar zaɓen gwamnan da aka gudanar a jihar Ekiti wanda ya sami halartar jama'a da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.